ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe 10 na safe zuwa karfe 6 na yamman kowace rana in sha Allah muna kara ba da haƙuri a rika mana uzuri a rika mana uzuri a rika mana uzuri Allah shi haɗa mu a cikin ladar da mu da ku baki ɗaya kamar yadda nake bayani kowane lokaci shine idan mutane suka yunƙuru akan wani al'amari to za mu iya ƙoƙarinmu mu ga abin da muka yi sai dai yin abin ya fi ƙarfinmu sai mu haɗa da roƙon Allah a kwanakin baya na jero wasu magunguna masu kalma da juna ko kuma zan ce na lalura guda ɗaya wadda na dinki badawa tun daga cikin azumi har ya zuwa yanzu alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah akwai wanda sun gwada waɗannan magunguna da dama kuma sun samu sauƙi a shine matsalar gyamban ciki wato ulcer kenan to ɗan ƙalubalen da muka samu shine ga 'yan uwa wanda aiki ya musu yawa kuma ba sa iya haɗa maganin aiki ya yawa kuma ba su da lokaci da za su ce za su yi haɗa maganin shi olsa gyambon ciki su amfani da shi muka yi musu alkawari in allah da za mu haɗa za mu sana'anta kuma za mu rika ba da shi insha allahu kamar yadda muka ba da wancan muka ce ku haɗa to sai dai kila zai iya samun bambanci da wannan waɗancan da muke baku muku cewa ku haɗa sun kai wajen kala takwas in ban manta ba zuwa bakwai to daga ciki muka rairayo muka tato muka zaɓi ɗaya kwakwara wanda an gwada shi an gwada shi kuma ana kan gwada shi muka sana'anta muku shi muka ajiye shi muka yi fakijin ɗin shi ga duk wanda yake buƙata insha Allahu rabbi kowace irin ulsa ce in Allah ya yarda in Allah da kowace irin ulsa ce kake fama da ita kike fama da ita ba za ki amfani da wannan maganin ba roba takwas in Allah da sai kin rabu da wannan wato ulsa kowace inci roba takwas na wannan roba takwas na wannan shine galan ɗaya shine 4 liters to wannan mun sana'anta shi ne daidai aljihun kowa yanda idan ka sai wannan kadai kai amfani da shi kana da ulcer za ka ji abin da za ka ji to ba sai an ce ma ka kara ba da gudu za ka kara cewa turo maka ko kuma za ka zo ka karba abin da muke ba da shi gashi sai ka kira za mu gaya maka amma treatment din full treatment din wato treatment din da za ka yi amfani da shi na ulcer ka tafi gaba ɗaya shine wato guda takwas wannan guda ɗaya ne guda takwas shine wato 4 liters guda hudu shine 2 liters mukan ba da shi a galan din inda mutum yana bukata ya ce yana son wannan maganin da kuka hada da ulcer wanda kuka ce galan daya so za mu baka kuma mu gaya ma farashin shi idan kana son 2 liters wato guda hudu wannan kenan za mu gaya ma kudin kuma za mu tura maka idan kana son guda biyun wannan wato 1 liter kenan shi ma za mu gaya ma kuɗin kuma za mu tura maka idan kana son wannan guda ɗaya half liter kenan shi ma za mu gaya ma kuɗin kuma za mu tura maka bi iznin rabbi wannan shine albishir da ne muku akan abin da ya shafi matsala ta gyamban ciki ta olsa duk inda kake in dai akwai abin hawa mun sha wannan bayanin insha Allah kuma abin hawan zai iya riskar saƙon a lokaci wanda bai wuce kwana biyar bakwai ba za mu tura maka duk inda kake in Allah yadda ga masu bukata ga lambobin waya nan wanda za ku tuntuɓe mu insha Allah ko ku turo sako ta WhatsApp ko ta SMS ko kira kai tsaye domin mallakan wannan maganin ba za a ce komai a shi ba sai ka gwada za ka ga amfanin shi duk abin da za mu faɗa mu riga mu faɗa a baya saboda haka ba ma cewa wai magani waye wa a'a sai ka siya ka gwada ko na ce wai yana yi zan ce ban sani ba sai kun gwada za ku gani yana yi ko ba yi Allah shi datar da mu Allah shi warkar da marasa lafiyar mu ya zaunar da mu lafiya ya haɗa mu a cikin alkhairi ina muku fatan alkhairi duk inda kuke ma'asara